الله الرحمن الرحيم ولا أدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau talatin ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da uku ga watan a julai ko? ha? majiwa? uku ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin aqidatu salaf ashabul hadis wanda babban malaminmu a sheikh rabi'u bin hadi al-madkhali yayi wa ainihin sharhi yau za mu tashi shafi na 323 na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim fa hadhihi sunnatun azima wannan wato sallan da kenan ko wannan sunna ne mai girma ya harisu alaiha ahlul hadith ahlul hadith suna kwadaitarwa a ce ɗalibin ilimi wato yana yin sallan dare kada ɗalibin ilimi yayi wasa da sallan dare wa yatanasahuna biha sannan su ne bajunan su wasiya wannan yayi ma wannan wasiya wannan yayi ma wannan nasiha su ne ma juna nasiha da muhimmancin yin sallan dare فلنتناصح فيما بيننا بقيام الليل يا kamata mu ringa yin nasiha ga juna ga abin da ke tsakaninmu da yake da alaƙa da me abin da yake da alaƙa da ƙiyamun layin. man sha'a a yi yusalli tis'an wa man sha'a a yusalli ihda ashara duk wanda yake so ya sallan dare a tara wanda yake so ya sallan dare a goma sha ɗaya wa alal aqalli yusalli thalathan alal aqalli mutum ya yi sallar dare raka'a uku laki yutiluha sai dai in zai yi raka'a uku ya kamata a ce ya tsawaita sallan in zai yi raka'a uku to ya tsawaita sallan haka ake so wa yutimmu ruku'aha wa sujudaha wa khushu'aha kuma ya cika ruku'unta da sujadanta da khushu'inta a to idan ya zama to ba raka'a uku bane ba in ba raka'a uku bane ba zai cika ruku'u ba da sujada da khushu'i zai cika kenan wannan magana nashi na wa yutimma su jo da hawa kaza la mafhuma lahu wannan magana ba shi da mafhum ko da mutum raka uku yayi ko kun sama da raka uku ana bukata ya cika ruku ya cika sujada ya cika ainihin kushu na'am wa yadhkurullaha tabaraka wa ta'ala kuma ya zamanto yana ambatan Allah tabaraka wa ta'ala ويكثر من ذكر الله في الليل والنهار ويكثر ويكثر يا يويت أنبتا الله دري ديني أنا kaga anan wajen shi ma malam ya goyi bayan fahimta ta al'allama Nasiruddin Albani cewa sallan dare baya wuce raka goma sha ɗaya an gane wannan ko Shi ne abinda malam ya nuna a nan wajen man sha'a an yusalliya tis'an wa man sha'a an salliya ihda ashara bai ce wanda ya so ya sallah ishirin da wani abu ba an gane raka goma sha ɗaya shine makura dangane da sallan dare wanda manzon Allah sallallahu alaihi ya yi. an gane ku wala siya mafin fil ya yawaita ambatar Allah da dare a dare da ne, musamman ma da dare kama qala ta'ala kanu qalilan min al ma ya'ja'un wa bil ashari hum yastaghfirun ya kasance kadan ne kwarai da dare suke bacci kuma lokacin jijjigi, lokacin sahur suna neman gafara ga Allah subhanahu wata'ala ah, wallahu azza wa jalla yanzilu fi akhir al-layli ila sama'i dunya Allah subhanahu wata'ala yana sauka ƙarshen dare zuwa saman duniya ah, fa yaqulu hal min sa'ilin yu'ta sai Allah ya ce shin akwai wani mai tambaya a bashi in kana da wata bukata da kake tambaya ka tambaya a baka hal min da'in yustajabu la shin akwai wani mai roƙo mai addu'a da za a amsa mishi sa? hal min mustaghfirin yughfaru la shin akwai mai neman gafara da za a gafarta masa hatta yanfajira subh wato ba zai kushe ba har alfijir ya bubugo har sai alfijir ya bayyana an gani kaga wannan hadisi yana daga cikin hadisin da ya bambanta ashabul hadis da sauran kungiyoyin su asha'ira irin su jahamiya duk mutumin da kaga yi aiki da wannan hadisi to akwai alama cewa yana tare da ainihin ashabul hadisi an gani cewa Allah ta Allah tabaraka wa ta'ala yana saukowa saman duniya kowane dare an gane ko yana saukowa saman duniya kowane dare a wato can ƙarshen can ƙarshen dare yana cewa hal min sa'ilin yuda hal min da'in yustajabu lah hal min mustaghfir yughfaru lah to wannan maganar sakkowa a sha'ira ba su yarda da shi ba yan a sha'ira suna ganin Allah subhanahu wata'ala baya sakkowa saman duniya an gane wannan ku to su suna yin tawilin wannan hadisin yanzilu rabbuna tabaraka wata'ala su ce yanzilu amru rabbina ubangiji baya sauka sai dai al'amarin ubangiji ne ke sauka ko kuma umarnin ubangiji ke sauka a wannan lokaci sai ka ce musu to al'amarin ubangiji shi ke cewa hal min da'in fa astajibu la hal min mustaghfirin fa aghfir la al'amarin ubangiji ne ke gafara cewa cewa fa yayi shin akwai mai tambaya an samai wane ne ya faɗi wannan Allah shin akwai mai roƙo in bashi idan ka ce amrul lahi ne kenan ba Allah bane kenan ya halatta mu roƙi amrul lahi kenan an fahimci wannan ayi saboda haka wannan shine aqidan ahlus sunna ashabul hadis shine mu yarda kamar yadda muka tabbatar da Allah ta'ala ya daidaita akan al'arshi daidaituwa irin tasa kuma muke raddi da kakkausan murya ga duk mutumin da ya inkarin istiwa haka muke raddi da kakkausan murya ga duk mutumin da ya inkarin nuzul in ma ya yi inkarin hadisin ko kuma ya tawilin hadisin gaba ɗaya ya san hadisin ya inganta amma sai ya ba hadisin fassara da ba fassarar shi ba ashabul hadis suna yin raddi da kakkausan murya ga irin wannan mutumin an gani Allah yana saukowa ya yake saukowa sai mu ce annuzul ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajibun saukan Allah sananne ne an san abin da kira sauka amma yaya Allah ce sauka majhul ba mu sani ba amma imani da sauka ba wajibi ne kuma tambaya akan yaya Allah ke sauka bid'a ne eh na ah, fa salli wastaghfir saboda haka kai sallah ka nemi gafaran Allah subhanahu wataala wa salli hadhihi as fi akhir al-layl ka sallaci wannan sallah ƙarshen dare ah, in kana yaghlubu ala dhannika annaka taqumu fa tusalliha in ya kasance yana rinjaye ga zatanka cewa lalle za ka tashi cikin dare ka yi sallanta to gara ka kwanta ya zamanto can cikin dare ka tashi ka yi sallah inna nashi atal layli hiya ashaddu wada'an wa kuma muqila na'am hali anna al-afdala ta'khiruha domin abin da ya fi dacewa shine jinkirta ta ana so a jinkirta sallan dare ya zamanto can cikin dare shine yafi وإن كان يغلب على ظنك أنك لا تقوم من آخر الليل kuma idan ya kasance yana yayi rinjaye ga ka, cewa lallai ba za ka tashi ƙarshen dare ba kana daga cikin wanda in ka kwanta kana bacci shi kenan fa sai sai da asuba kake tashi to irin wannan yaya za a yi fa salli hamin awwalil layl to tunda dai kai baka wato ga mafi rinjayen zato kana ganin kai ba za ka tashi ƙarshen dare ba aw wasati to ka sallace shi ko ba za ka tashi tsakiyar dare ba duka yaya fa salliha min awwalil layl to ka sallace ta a farkon dare fa innahu khayrun min tafwitiha lalle shi yafi alkhairi fiye da kubutar da shi kai shi farkon dare amma yi can cikin dare ya fi lada amma da a ce kuma san san baka yi sallah ba gara kai farkon dare ana idan da sallar isha'i kawai sai ka fara ainihin tahajjud ɗinka ka yi da wuri-wuri saboda in ka kwanta za ka makara na'am a wa kazalika sinatul arham haka sadar da zumunci yana daga cikin ainihin siffofi na asabar hadis idan kai kana daga cikin asabar hadis baka wasa da sadar da zumunci silatul arhami amrun azimun jiddan sadar da zumunci al'amari ne mai girma kwarai da gaske فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كربو دقى أبي هريرة دقى منزو صلى الله عليه وسلم ياتي إن الله خلق الخلق للي الله يا هلتش هلتو حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحيم حسد يا جماعة هلتن قبل باين الله يا جماعة هلتن sai ainihin mahaifa wato zumunci ya ce haza maqamul a'iz bika min al wannan shine matsayin mai neman tsari da kai daga yanke zumunci wannan shine matsayinsa ya Allah qala wannan shine matsayin dan adam dama sai Allah ya ce wannan shine matsayin dan adam amma tardaina an asila man wasalak yace shin ba za ka yarda ba in sadar da wanda ya sadar da kai za ka yarda ba Allah yake ce ma ainihin mahaifa zumunci shin ba za ka yarda ba in sadar da zumuncin wanda ya sadar da kai na'am wa aqta man qata'ak kuma in yanke ma wanda yanke maka ashe mutum in yana da ƴan uwa na zumunci sai ya yanke musu Allah ta'ala shi ma zai yanke masa wannan ƴan uwan ko da ba musulmi bane su ma dama suna matsayin ƴan uwanka to akwai alaka na ziyara alaka na ainihin zumunci tsakaninka da su ah, qalat bala ya rab sai ta ce ah, sai ita mahaifa ko zumunci sai ya ce E! ya Allah ina so ina so duk wanda ya sadar da ni ka sadar da shi zuwa ga rahamanka wanda ya yanke mun ka yanke shi daga rahamanka qala fa huwa lak to sai Allah ya ce to an baka duk wanda ya sadar da zumunci Allah zai sadar da shi zuwa ga rahamansa wanda ya yanke zumunci Allah zai yanke shi daga rahamarsa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam faqra'u in shi'tum sai manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yace ku karanta in kun so fa sai tun in tawallaitum shin kuna tsammani cewa in kuka juya an tusidu fil ard ku yi barna a doron ƙasa wa wa arhamakum ku yanke zumuncin ku fa qatiyatu rahimi min al ifsad fil ard yanke zumunci yana daga cikin barna a doron ƙasa in mutum na yanke zumunci ko yana sallah ko yana azumi ko yana zakka yana aikin haji amma yana zanke zumunci yana daga cikin mufsiduna fil ard yana daga cikin masu barna a doron kasa fal naharis ala silati rahim saboda haka ya ku yan uwa mu yi kwadayi akan sadar da zumunci li'annahu nassa alaiha alquran domin sadar da zumunci qur'ani yayi bayani yayi nassi akan shi karara ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما سبب من زنقيرا صلى الله عليه وسلم ينا لا يدخل الجنة قاطع رحم mai yanke zumunci baya shiga aljanna in dai mutum na yanke zumunci baya shiga aljanna kaga shi yanke zumunci ba karamin abu bane kenan mai yanke zumunci kafiri ne eh an ce baya shiga aljanna mun kuma san an ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha eh? a wata aya kuma innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alaihi aljanna wa ma'awahun na to wannan da aka ce bai shiga aljanna kenan shirka ne yi don babu abu wanda ke hana mutum shiga aljanna har abada sai shirka an gane yanzu mutumin da yake da fahimta na Hawari zai iya daukan wannan hadisin kai tsaye da zaran ya ga wani na yanke zumunci ya anta ya shi ya anta ya shi wutar jahannama ya ce kafiri ne shi hmm? shin me yanke zumunci musulmi ne shi musulmi ne ko to menene fasarar wannan hadisi la ya da kullu janna qadi urahimin Me yanke zumunci baya shiga aljanna na eh wasu malamai suka ce la ya da ha dukhulan awwaliyan wato baya shiga aljanna shiga a matakin farko za a yi masa azaba wato ya cancanci a yi masa azaba an gane ko daga baya sai a shigar da shi an gane wato wannan ana faɗin cancanta shi ne abin da ya cancanta amma Allah ya so yana iya gafarta mishi saboda waya gafiru ma duna zalika liman yasha amma idan za a yi masa azaba daidai da abin da ya cancanta to bai kamata ya shiga aljanna ba a mataki na farko ya kamata a ce sai an masa azaba wasu ka ce a'a la yadkhulul janna qadi urahimin mai yanke zumunci bai shiga aljanna idan ya halatta yin hakan in ya ce ya halatta mutum ya yanke zumunci to ya haramta abinda Allah ya halatta ko ya haramta abinda Allah ya halatta ya zama kafiri an gane wannan ko ba wai yanke zumunci yasa ya shiga ya zama kafiri ba wato halatta wato haramta halal ko na'am qala wa ifsha'u salam sai kuma yake cewa da yada sallama Ifsha'u salam lahu asarun azim. Yaɗa sallama yana da tasiri mai girma. Yani yusallimu ala ikhwani. Abin nufi a nan wajen mutum ya ringa ƙoƙarin yin sallama ga ‘yan uwansa. Imtisalan li amrillahi wa ihya'an li sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalam. Saboda biyayya ga umarnin Allah da kuma rayarwa ga sunnan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. An gane ko? idan mutum yana yana yin sallama ya bi umarnin Allah Allah ne ya ce ka yi sallama oh sannan kuma na biyu kara yadda da sunna na biyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam na'am wal akhar yaruddu alaihi wujuban shi kuma ɗayan zai mayar masa da sallama wujuban kenan anan wajen mayar da sallama wajibi ne kenan to amma yin sallama fa an ce yin sallaman sunna ce amma mayar da sallama din wajibi ne wannan shine abin da yake raji a wajen ainihin jumhur na malamai na'am wa idza huyitum bi tahiyya idan an gaida ku da wani gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha to ku yi gaisuwa da mafi kyawu daga gare ta ko kuma yar da abin da aka yi mu. Ah. ku yi gaisuwa da mafi kyawu ha wanne mafi kyawu in ce maka assalamu alaikum ka ce wa assalamu alaikum zai ce abin nan wa alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatuh kaga naka ne ahsan in ce assalamu alaikum wa rahmatullah kai sai ƙara wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh kaga ne ko ko kuma mutum shikenan kun kun yi daidai kenan da kai shi da kai da shi kun yi daidai akwai akwai ruwayan wa makafiratu shi ma ya inganta eh an gano wannan ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa magfiratu ba ta'ala ba akwai masu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan ta'ala din ba shi daga cikin ziyada bai ziyada ne wanda bai daga cikin abinda manzon Allah ya karanta tabbas Allah ta'ala ta'ala ne shi amma a nan wajen ba a sa shi ba za ka iya cewa qul huwallahu tabaraka wa ta'ala ahad ba duk da cewa Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala ne a mutum zai tsaya yanda Allah ya saukar da aya din to haka nan shi ma wannan wannan mayar da sallama yanda manzon Allah ya karanta nan za ka tsaya an gane wannan ko al-asalu fil ibada at-tawqif na'am إذا قال السلام عليكم idan ya ce assalamu alaikum ta kulu an ta wa alaikum salamu rahmatullah sai ka ce mai wa alaikum salamu rahmatullah ka mai masa da abin da ya fi nashi idan kola assalamu alaikum wa rahmatullah in ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah ta kulu wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh sai ka ce masa wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh ah, wani malam bai kawo nawa magafiratu ba na'am wa na bi hurairah radiyallahu anhu qal an karɓo daga abi hurairah Allah ya ƙara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya ce wallazi nafsi bi yadi na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa la tadkhulul janna hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku yi imani ba har sai kun so junanku afala adullukum ala amrin to shin ba ku so nuna muku wani abu wani al'amari idza fa'altumu tababtum wanda in kun aikata shi za ku so juna shin ba ku so nuna muku shi afshu salama bainakum ku da sallama a tsakaninku yana kawo soyayya an gane a cikin sallama akwai wani irin sirri in dai za ka ringa yin sallama to insha Allah kana rage wani abu na gaba tsakaninka da ɗan uwanka musulmi ko da wannan mutumin baya son ka baya maka magana kullum ka ce assalamu alaikum ya yi banza da kai yau kuma kace malam assalamu alaikum wa alaikum salam to wata raka ana cewa assalamu alaikum zaka ji dan amsa ana ta tafiya ana tafiya ana tafiya to kana ta saita mai zuciya shi da bai ma sani ba sai ga wata ran shi da kashi ma zai ganka malam assalamu alaikum da can kwata kwata bai san ganin ka amma ya kai matakin da kana mai sallama ya banza da kai sannan ka mai sallama ya fara amsawa yana yana yana gudu eh, misali sannan a hankali a hankali sai zai fara amsawa baya yana amsa da kyar daga baya zai fara amsawa da kyau daga baya wutar ma baka ganshi ba sai ya ma sallama kaga an samu ci gaba saboda haka wannan sallama din akwai sirri in dai zaka jure dan uwanka kana mai sallama yana banza da kai zaka jure to insha Allah zaka ka ga canji an gane wannan ko yawwa فإفشاء السلام من الأسباب التي توثق أواصر المحبة muminin. Shi شيء سلمة yana daga cikin sabubba da ke ƙarfafa ainihin igiyar soyayya tsakanin muminai yana ƙarfafa ainihin igiya na soyayya tsakanin musulmai wa yusallimu almuslima ala akhihi muridan bidhalika wajha Allah musulmi ya ringa yin sallama ga dan uwansa yana mai nufin fuskan Allah da wannan Ka yi sallama ga dan uwanka kana mai neman yardan Allah an gane me yasa kai sallama gare shi na yi sallama gare saboda ina so Allah ya yarda da ni ah, wa muridan li wujudi hadhihi alhala fi anfusil muslimin da kuma nufin samuwan wannan hali a cikin rayukan musulmi soyayya na yi sallama saboda Allah kuma na yi sallama saboda ina so mu so juna domin an ce ba za mu shiga aljanna ba sai mun yi imani kuma ba za mu yi imani ba sai mun so junanmu matsar muna kin juna mu to ba ku maganar imani tare da mu na'am la yuridu mujamalat wa mudahanat wato shi musulmi baya son mujamala mujamala da kuma mudahanat shine mutum ya dan sassauta ra'ayinsa domin ya bi mai laifi wato kai mutum ne wanda yake ɗalibi na sunna sai ka ga ainihin wasu 'yan bid'a suna kinka sai ka dan sassauta ra'ayinka ka dan bi su ta wani bangaren kaɗan an gane sai kaɗan zama ɗan bidiya ɗan kaɗan haka eh, domin ku shirya tare da su an gane kai ma ka ringa ɗan aikata wasu abubuwa nasu domin ku ɗan yi daidai tare da su shine Allah yake ce ma annabi waddu law tudhinu fayudhinun su kafirai sun sauda za ku yi sassauci ga addinin ku sai su yi muku sassauci ai wannan kiyayyen da suke muku din nan saboda ku riƙe addinin ku yamni in dai ku rike addinin yan ba za ku shirya da su suna so ku dan sassauta wata ran ku je inda suke bautan gunki kuma ku taba kaɗan sannan ku wuce masallaci to wannan shine mudahana shine kuma mujamala mujamala shine ka shiga cikin mutane sai ka ga suna kurakure ka ki musu inkari saboda zauna lafiya ka shiga cikin kafirai ko ka shiga cikin yan bid'a suna yin wani abu na bid'a sai kai shiru kai ta murmushi abinka a ce wannan shi a cikin yan salafiyan ma mai sassaucin ra'ayi ne eh irin a cikin salafiyan ma shi ne mutumin kirki da shi yawa shi kaza kaza kaza wannan ne mujamala mutum ya san wannan abu kuskure ne amma sai ya zauna tare da mutanen ba tare da inkari ba an gane wannan ko saboda haka wannan kuskure ne a kan shi to ne yake cewa su ashabul hadis ba sa son mujamala ba sa son mudahana وإنما يريد الغاية التي هث عليها الرسول عليه الصلاة والسلام سنا سن غاية ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar a gareta. ta ijadul mahabba fi nufusil muslimin shine mai samar da soyayya a cikin rayukan musulmi wa ihrazil jaza al'azim min rabbil alamin da kuma tattaro sakamako mai girma daga ubangijin talikai abubuwa guda biyu kola wa it'amu ta'am sai manzo Allah ya ce wato bayan sallama kuma afshu salama ku. sannan sai ce kuma da ciyar da abinci wato su ashabul hadis ba a bar su a baya ba ba wai sun shahara bane kawai wajen akida kada ya zama to ashabul hadis an san mu ne kawai yan akida ne kawai shikenan mu yan akida ne mu yan ibada ne mu yan tarbiyya ne mu yan mu'amala ne kowane fanni gaba ɗaya akwai mu ya ayu hallazina amadu dukhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khudwati shaytan ya ku wanda kuka imani in za ku shiga musulunci ku shiga ga baki ɗaya aqidan ku ya zamanto musulunci ibadan ku ya zamanto musulunci mu'amalan ku ya zamanto musulunci sulukin ku ya zama musulunci an gane kada ya zamanto kawai an shahara ne wajen aqida kawai in an zo janibin ibada ba mu in an zo janibin mu'amala ba mu iya mu'amala da mutane ba in mun ci bashi ba ma biya sannan kuma ga muna da awon salafiya amma da mu ake cin riba da mu ake cuwa-cuwa a kasuwa duk wani abu na haramun da mu ake yin shi kuma muna kiran kanmu ashabul hadis a'a dole ne sai ka nisanci wa'annan miyagun ayyukan ka zamanto ɗalibi mai tarbiyya mai bin dokokin Allah subhanahu wata'ala an gane sannan su ɗan salafiya ashabul hadis ba su yi ƙasa a gwiwa ba dangane da makarimul akhlaq an san su wajen ciyar da mabukata an gani suna ciyar da mabukata dole ne yana daga cikin abin da ke cika maka aƙidanka ya zama to ka ringa taimaka ma wanda ba su da shi wannan shi zai nuna cewa lalle aƙidanka na da kyau an gane wannan ko kuma yana daga cikin abin da ke gamsar da mutane cewa kana kan gaskiya irin wannan abu mutane sun fi gamsuwa da zahirin abu ka ce kai ne salafiya amma sai ga ɗan ikwanul musulmi ya buɗe shaguna na provision shinkafa wanda ake siyarwa dari biyar biyar tiya shi yana siyar da shi dari uku da hamsin na fatan gane wannan sannan kuma magani maganin da ake sayarwa dubu ɗaya yana sayarwa ɗari shida yana taimakawa mutane yana samar da abin da babu shi kai kuma kawai sai dai wa'azi kan aƙida amma ga kada kuɗi ka taimakon kowa a unguwanku babu wanda ya sanka wajen taimako akwai talakawa da yawa da suke buƙatar ka bayan Ka kana da ilimi mai yawa kuma kana da dukiya amma talakawa sun shaida iliminka ba su shaida dukiyanka ba har yanzu da sauranka ku fahimci wannan aiki kaga mun kawo tarihin abubakar a wani karatun da muka yi hadisin bukhari go lokacin da abubakar zai hijira akwai wani kafiri wanda ya ga abubakar ah? ya ga abubakar ne da ginna ya ga abubakar ina za ka ji ya kai abubakar ya ce abubakar ya ce mutanenka sun hana mu yin addini mutanenka sun kore ni sun takura mai ci a ai irin ku ba sa barin garin nan irin ku ba a koran su ko da mun kori ban banda irinka. Ya ce domin kai kana sadar da zumunci kai kana ainihin taimakon talakawa kai kana samar da abin da babu shi abin da babu shi a unguwa sai domin ne babu shi a unguwa sai ya samar da shi don al'umma su tsaro. to ai irin ku an kore ku tattalin arzikin wannan unguwa zai samu matsala to kaga irin wannan shine shine ainihin siffa na ashabul hadith abubakar gashi gashi sahibul hadith ne shi sannan bai yi kasa a gwiwa wajen abin da ya shafi makarimul akhlaq da kuma taimakon mutane an gane ya kamata a ce in ana maganar taimakon talakawa kawai a ji a ce 'yan salafiya ne kawai suke yin wannan abu an gane ko in ana magana kai ziyara asibiti a kai ziyara ga marasa lafiya a taimaki marasa lafiya a yi musu addu'a a sabul hadis in ana magana aikin gayya na taimakon ainihin mutane a sabul hadis zuwa kurkuku a je wajen kurkuku a je a ga ainihin mutanen da aka kulle wa'annan wanda aka ɗaure su akan wani kuɗi wanda za a iya taimakon su a fito da su a fito da su wannan duk aiki ne wanda ya kamata a ce ashabul hadith suna yi yana ƙara ma ainihin da'awan armashi an gane idan muna yin wannan to dan wa'azi kaɗan za mu yi na aƙida mu sai ya tasiri amma muna ta wa'azi akan aƙida sai zama to ƴan shi'a eh, idan mutum yana cikin tsanani a kasuwa za a samu wani sai zo ya same ka sai baka bashi in ka zo baka samu mai cika ka damu insha Allah ka dan ƙara dagewa dai bari ma dan ƙara ma wani abu kila zaka dan taso eh ya zo ya nemi taimakon yan uwan shi ahlus sunna sun hana sai ga dan shi'a ne yake bashi taimako to idan yana da rauni a nashi aqida su wane ne suke kan gaskiya shi'a to ta irin wannan abubuwa akwai mutane da yawa wanda an juyar da su da yawa banda wannan kristoci suna ta kristantar da fulani suna ta kristantar da wasu mutane a cikin ƙauye a can cikin daji da irin wannan dabara za su zo su zo su yi muku asibiti su zo su ba ku injin niƙa eh, su zo suna raba muku kayayyaki suna ba ku magungani magunguna suna muku allura kyauta ga musulmi yan uwanku sun kyale ku cikin wahala ga wasu mutane nan an ce kafirai ne ya aka yi kafirai suka fi tausayi sai kafiri ya kasa gane wannan sai ainihin jahili ya kasa ganewa tun da kaga wayannan sun fi tausayi suke kan gaskiya alhali batatu ne fa duk wannan taimakon da suka ma in ka zo ka biye ma taimakon kan ka bi su ka kai dan wuta ne kawai amma kuma shedan zai nuna ma suke kan gaskiya shi yasa yanzu a siyasar misra inda za a yi zaɓe keke da keke ikhwanul muslimin za su ci zaɓe wato mutane da ƴan ikhwanul muslim da mutanen da ke tausaya musu suna ba su goyon baya suna da yawa saboda mutum za ka ga wani abu ya same shi na operation ko za ka yi kashe mutum zai kashe ɗaruruwan kuɗi sai wa'annan mutane in baka da kuɗi sai su ma kyauta mutum ya ga mutuwa kusa an mai kyauta ya shiga cikin tsanani a rayuwarsa an dafa mishi irin wannan ya fi tasiri ga ɗan adam an gane wannan ko inda a ce Allah zai taimaki mu ashabul hadis mu ɗabi'antu da wannan wallahi dan da awaka dan za mu yi zaga mutane kawai na ta shigowa amma mun shahara da wa'azi akan tauhidi mun shahara da bid'antarwa mun shahara da jarwa ta'dil amma ba mu shahara wajen taimakon mutane ba to za mu daɗe muna wa'azi bai tasiri ba an gane wani mai hikima ya kamanta malamin da ke da aƙida amma ba shi da ɗabi'a da ainihin injin injin wanda yake injin mai ƙarfi injin mota mai ƙarfi amma bodin ba shi da kyau eh? in aka samu wani mota wanda injin shi wato bodin shi na da kyau sabo kal amma ba injin wannan kuma injin na da kyau ba bodi in kowa bai sani ba aka ce a zo a shiga wanda za a shiga za a je kano sai ga motoci ga wannan mota haƙƙin yake yi komai shi da wancan motan gashi glass ya dan fashe nan wajen taya gashi nan wani iri amma fa injin din zanzan yake baka sani ba saboda wancan magana aqida wani abu ne na zuciya amma maganan tarbiyya maganan mu'amala fa a fili ake yin shi to shi shi wannan abin na zahiri shine wannan wannan body da zaran mutum ya ga ya ga mota mai kyau zaka ana rigirgen shiga wancan mai kyau sai idan ya cika sannan a zo a shiga wannan sai kuma a zo a ga wannan yayi fincin kawai ya tsere saboda injin din garwaiti ashe ba sani ba to idan kana da aqida mutane ba sa sanin aqidan kana da kyau in baka da mu'amala mai kyau da mutane so ya kamata mu ashabul hadis mu siffantu da amana mu siffantu da ainihin taimakon bayan Allah mu ringa samar da abin da babu shi an gane ku da haka za mu tallata ainihin da'awar mu zuwa ga mutane mu samu amsuwa cikin sauki Allah shi taimake mu na'am nassa Allahu azza wa jalla ala Allah subhanahu wa ta'ala yayi nafsi akan haka fa qala wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi Allah ya ce su dinnan mutanen kirki suna ciyar da abinci ala hubbi suna kan san abincin irin abincin da suke so sai kuma su ciyar da shi ga wasu kaga akwai ciyar wanda mutum zai yi na abin da baya so Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku ba za ku ba za ku samu matsayi na ainihin birru ba matsayi na da'a da karfin imani ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so an gani to ya hukuncin abin da bana so sai na bada shi shin abin da bana so in wurgar da shi a bola daga kaya na ya tsufa daga bana so amma ga wani mutum naga in ya samu wannan kaya ma zai ga insha Allah shi ya shigo birni to ina dauki ɗauki wannan kaya na bashi ni ba na bukatan kayan amma shi na bashi zai gode ya kamata in bashi ko bai kamata ba eh to amma Allah ya yi yabo ga irina wa yud'imuna ta'ama ala hubbihi miskinaw wa yatima wa asira inna ma li wajhi Allahi la nuridu minkum jazaa'a wala shukura nan eh? yana halatta kai sadaka da abin da baka so ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu mimma kasabtum anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi illa an eh? Allah ya ce an fi komin anfiqu ba tayyibati maka kasabtum ku ciyar daga tsarkaka daga daɗa ɗan abin da kuka yi sana'a kuka samu wa mimma akhrajna lakum la al-ard haka nan da abin da muka fitan muku daga ƙasa ku ciyar da mutane wala ta yamma mulkabi kada ku dumfari jabu daga cikinsa kuna ciyarwa da shi in za ku ciyar ka ku ciyar da mara kyau wanda in ku ne walastum bi akhizihi ku din nan ba za ku iya amsan shi ba illa an tugmidu sai ku rinsa ido da za a ba ku shi za ku karba amma da kyar ila ila ma za ku ga an wulakanta ku ha ina ba san gani za ku ga an wulakanta ku misali kaga wani ya ɗauko riga mai faci ya ce gashi za ka iya ko rigan da ya ɗan koɗe za ka amsa amma ƙila ka rufe ido ko kuma san ba za ka amsa ba ga ce lallai wani ya ci mutunci na ko to irin wannan ya halarta ka bada kyautan shi ga wani eh ma la yudraku kulluhu ma la yudraku julluhu la yudraku kulluhu wato abin da ba a samun shi duka ba a barin shi gaba ɗaya ina ba ta gano wannan wato dan ɗauka ina ɗauka na wurgar abola na na yi mai na yi ɓanna kamar abinci ne akwai wanda baya cin dumame akwai wanda su wai abinci in double fire ne ba sa ci ina ba ta gani saboda haka to tunda ba na cin dumame kaga bai daga cin abin da nake so in zubar abola a'a akwai hadisin da ya ce khairu sadaka ma kana an zahar ginan shi kuma sai mu hada da wannan fiyayyen sadaka shine wanda ya kasance bayan wadata in na wadaci da abubuwan bukatar shi in bayar da shi kaga in na bayar da shi na bayar cikin kwanciyar hankali ba zan damu ba in na bada abin da nake so shedan zai sa mun wani abu amma wannan abu alhamdulillah wato na riga na wadatu sai in cire wani abu daga cikin bayar wanda in na cire shi ba zan girgiza ba to wannan shine fiyayyen sadaka an fahimci wannan ko to kaga dumame idan ya zama to baka cin dumame sai ka zubar a kwata ka yi ɓanna abinci to maimakon ka zubar din nan abinda kai ba za ka amsa ba da za a baka sai da ƙyar to a nan wajen ka ba wani shi ya fa alheri kaka zubar tunda ba haramun bane wani ya ci kai ne baka so amma in son samu ne ka bayar da abin da kai ma kake so an gane wannan ko to wannan shi ne. wa miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da abinci akan suna cikin san abincin suna ciyar da miskini da maraya da kuma prisonin yaki prisonan yaki wanda aka kama shi a wajen yaki asir inna ma wajen liwajhillah suna cewa kawai muna ciyar da ku ne domin fuskan Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma nufi daga gare ku wani sakamako ko wani godiya ba mun yi don ku saka mana bane mun yi ne saboda Allah ah, wa qala ta tahamal aqaba sai Allah ya ce menene ya sanya ba za ku kutsa ba za ku kutsa cikin tudu mai wuyan hawa ba me yasa ba za ku kutsa cikin tudu mai wuyan hawa ba kun san tudu ai to tudu wanda yake in zaka hau sai ka hau da kyar ba kowa zai iya hawan shi ba ku dage ku kutsa cikin shi akwai falala wama adraka kama al'aqaba me ya sanar da kai wannan tudu mai wuyan hawa menene shi wannan tudun wanda ba kowa zai iya hawa ba fakku rawa da wani kaga an wajen an riga an janyo hankalinka tudu ne mai wuyan hawa sai mai juriya sai gwarzan namiji zai iya hawa wannan tudun me ya sanar da kai wannan tudun ya ka ce shine fakku raqaba shine wato fansan fansan ainihin wuya ka kashe kuɗi ka ‘yanta bawa wannan tudu ne mai wuyan hawa saboda abu ne wanda yake da alaƙa da fitar da dukiya domin ka yi infaki ɗan adam kuma Allah ya sanya mai son kuɗi wato hibbunan mala hubban jamma kuna son dukiya soyayya irin na tarawa ba kwa son ba kwa son kuɗin ku fitar da kokobo wani za ga yana ta bushewa amma yana ta koyi kuɗi a cikin account yana ta bushewa ko me zai yi da kuɗin oho ana son kuɗin ɗan adam na son kuɗi da son samu ne ya ta aje wannan kuɗin har abada kar ya taɓa to kaga nan wajen kuɗin ya mai da kai kai ne kai ne doki kenan wato kai ne doki ya hauka kenan ba kai ka haushi ba shi kuma amfanin kuɗi ka haushi kare ya hauka ka mai da kuɗi ya zama doki ko jaki ka haushi zuwa ga duk inda kake so shine amfanin kuɗi a wajen na ina san gano wannan to saboda haka sai Allah ya kira ciyar da dukiya domin yan tabawa tudu mai wuyan hawa ba kowa ke iya hawan shi ba Don matsala ne wanda yake da alaƙa da infaki ha antum auna tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wallahu al-ganiyyu wa antum al-fuqara na'am أو إطعام في يوم ذي مسغبة daga cikin tudu mai wuyan hawa akwai ciyarwa ko kuma ciyarwa a cikin yini ba abocin yunwa lokacin da ake tsananin yunwa ake cikin fatara da fari sai ya zama to kaciyar to tudu ne mai wuyan hawa za ka samu lada mai yawan gaske ba kowa ke iyawa ba kenan kamar irin halin da muke ciki a najeriya ne ana cikin wani irin tsananin rayuwa sai wani ya gaya ma halin da yake ciki za ka ga wani ya yi kwalliya wani ma har ya shafa wani basilin baki yana kyalliya ma cikin nan yana iya ta ƙara baka sani ba in yana magana ga basiri ya shafa basiri wani dan ne kawai amma nan ba komai an gane wannan ba za ka gane ba to irin wannan kawai ba sai mutum ya gaya ba in ka fahimci ga wani makwabcinka akwai alaman cewa yana da bukata ba shi kawai ka taimake shi a irin halin da muke ciki hali ne wanda ana matsar bukatar masu hannu da shuni su fito da dukiya su taimaka ma al'umma mutane suna gayan bukata daidai wannan lokacin misali akwai wani bawan Allah yake gaya ma wani cewa kaga shi limamin masallaci ne wallahi shi liman ne yace wallahi yanzu babu abin da ke aljihun shi ba shi naira biyar ya fito da shi kaga abin da ke aljuna daga nan ya taso daga can wajen railway ne ko ina ne ya taso a ƙasa ya taho nan wajen bai da kuɗin mota kuma zai zo ya yi limanci kuma su mutanen da yake wa limanci su ma suna fitar zakashi shi ba sa tunawa da imam imam yana sai ta limanci ba ba bayani kun fahimci wannan Ya yace wallahi yana cikin tsananin rayuwa amma kuma ba zai iya yin bayani ga kowa ba irin wannan shine mutum zai mutu a tsaye ba wanda ya san hali zai kawai a ga mutum ya faɗi wata na kana cikin tafiya kawai ya kai kasa a uzbila ai wannan lafiya ba shi ne limamin ba lafiyar shi lau ashe wa juriya yake ta yi kwana da kwanaki to da karfin ya kare ne kawai sai gashi a kasa saboda haka almuhim dai mu dinga kallon makwabtanmu mu dinga kallon abokanmu mu dinga kallon yan uwanmu da danginmu da zaran mun ga alaman akwai alaman mutum yana cikin hali wani hali a taimake shi kawai don wani zai same ka cewa ne in akwai matsala ka gaya mu wani sai ka gaya mai zai san akwai matsala in akwai wata matsala ta zo kawai yi mun bayani to kaga wannan bai neme taimake ka ba mai son taimakonka ba sai ya ce ya san da ba yanzu talaka yana rabuwa da matsala da Allah jama'a wani talaka ne yanzu a wannan majalisi wane ne yake rabuwa da matsala babu shi ai ko da mai kuɗin ma yana cikin matsala balle talaka to wannan shine kun ga maganar ciyarwa din nan yana da matukar amfani Allah ya nuna ya kira shi aqaba id'amun fi yawmin zi maskaba ciyarwa a cikin yini ma abocin tsananin yunwa akwai lada mai yawa a ciki ba kowa ke iya shi ba na'am Ya ci man za ba. sannan maraya da kuma ciyar da ka ciyar da wa ka ciyar da maraya ma abocin kusanci maraya wanda yake da alaka da kai kamar maraya wanda yake kila kai karin baban shi ne ko wan baban shi ko dai wani abu nashi shi ma wannan ba karamin lada gare shi ba kuma za ga mutum ya yarda wanda daga cikin maraya na danginsa sun wulakanta yana nan yana taimaka ma wasu a waje amma ya bar gida na ta abin nan na ta ci da wuta misali eh a au miskinan la matroba ko kuma miskini ma abocin turbaya miskini wanda yake ya riga yayi warwas yayi kasa talauci ya bayyana a gare shi akwai wanda kana kallon shi kaga talauci an gane akwai wanda talakan ne ba za ka gane ba wanda kuma kana kallon shi ba sai an gaya ma talaka bane kawai qira'atuhu tafsiru to shine ma'ana miskinan za masara ba an gane wani ko to irin wannan yana bukatar ka taimake shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana karshe to ya girmama bakonsa idan ka yi bako lalle ka girmama shi ka bashi abincin da ba kila ba shi kai niyya ka dafa yau ba yau kayi ni yau kayi ni ai manage ne a ka kada kuka ba nama ba kibi a ci sai gashi kayi bako babu laifi zaka iya cin bashin da ba zai yi wahalar biya ba an gane kayi ni da safe za ku sha za sha dan koko a dan cira da kosai haka don kai bako kana iya ainihin zuwa ka je ka siyo mai biredi ka karfin hali ka rufe ido ka je ka siyo biredi da da tea dan siyo ko dan dan three crown kuma guda uku kace kwana nawa zaka yi ce kwana uku zaka siyo dan three crown ko kuma dan luna guda uku da wasu yan sachet na madara a aji hmm? saboda shi bakon ku a gidan ku gaba ɗaya ba kwaci irin shi ne lokacin muna yara sai mu ta jin haushin baki to lai bako in ya zo sai iyayenmu kaga suna ba bakon abincin da ba a bamu wallahi abin ya ta ba mu haushi sai ga ana an tura mu daga an hada abinci lafiyayye wanda shi kanshi mahaifin namu da kowa ya bai ci ba kaga an je an kai wa bako kana kallo bako na cin daɗi kai kana nan an baka wani abu mara daɗi a ne amma yanzu ne muka san hikiman abun wannan hadisin ake aiki da shi shi bako in ya zo yana son a mutunta shi ne shi za ka ce bakon kare ya daɗe don kare kare ya kure ka kuma ya tona don zai tona maka asiri ba ka da shi ka zo ka yi ƙuru ila ka je wajen shago ka ɗan yi rance da kuma ya ji daɗin zama sai ci na ma wani shawara zan yi wata ɗaya kaga ya gama tona ma asiri to shi nan kawai sai ka miƙa mai fatanya ka ce za ku gona za ku je gona tare da shi yau ba shi nan ba zo da ka in bako ya zo kada ya ƙure mutum in kai kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kawai ka ce za ka tafi dan Allah ka zauna ka ce wallahi tallahi tafiya ne ya kama dan Allah ce dan Allah ka yi hakuri to in ka tafi din nan zai yi farin ciki da tafiyanka in za ka dawo nan gaba zai yi maraba da kai amma duk bakon zai zo ya daɗe ya daɗe ka yi ka yi haka kosa da shi to ko da ya ce zai zo za ka ga hankalinka ya tashi ina san gane to wannan shine manzo Allah ya ce a girma baƙo هكذا يهف الإسلام على إطعام الطعام هكذا مسلم ke kwadaitarwa kan ciyar da abinci na'am na'am Thank you. Eh. to laifin shi ne, kada ka yi talla ga wasu tambayar da dan uwa ke yi akwai irin masallatan nan na ahlus suna yan zafi zafi wanda suna ganin ma har sun fi Allah ma imani ba sun faɗa ne, amma aikinsa ne ya nuna manzan Allah ya nuna halaccin hada sallah sallar ruwa sannan kula fa'ur rashidin sun hada sallah na ruwa in ana ruwa misali ko an ga hadari kamar su sai su ga ga hadari ko ana ruwa suna ganin in aka hada sallah suna ganin kamar wani raunin imani ne in ba lalacewa ba bai za a hada wani sallah daga bayan an hada sallah ko mutum ya komawa yana wani hutawa ko ya komawa yana wani fira to me ruwanka da firan shi kana hasada da firan shi ne shari'a ta ce a hada sallah kuma shari'a ba ta kawo wani sharadi cewa in ka hada sallah kada ka yi magana da kowa ba ba wanda ya faɗi wannan rukusa ne to tunda shari'a ta yi rukusa to ba ruwanka ko da an haɗa sallah kaga yana fira da wani bai shafe ka ba in kai baka iya fira ba dai yana kwanta ina fatan gano wannan to irin wayannan sai ga suna ta sukan mutane sai ga wai ahlus sunna ne amma bai haɗa sallah gaba ɗaya an yi ruwa kuma yana kiran kanshi ahlus sunna kenan me yake so ya ce kan Abubakar da Umar da Usman da Aliyu da suka haɗa da za ka tambaye shi da zai ba su uzuri ne ce to kila lokacin ba su da lafiya ne wato zai nemi wato wato shi a ganin shi ba daidai ba da haɗa sallar su nan zai so yake nema ma yadda zai dan kubutar da su dan kare soke su an fahimci wannan aiki to shi ne yake magana to irin wannan su ba sa hada sallah amma yan bid'a tana hadawa zaka iya zuwa kai ruko da sa kai sallah bayan yan bid'a tunda ya halatta kai sallah a bayan dan bid'a wanda bai yarda ba shi na kace yin sallah a bayan dan bid'a wanda bai yarda ba wato babu laifi amma da sharadin ba masallatan ahlus sunnah inda masallatan ahlus sunna mafi alkhairi kada kai sallah masallatan yan bid'a don wani yana kallon ka an gane kuma yana koyi da kai in kai sallah a wajen shi ma zai ringa sallah kila in kai mahaifin shi ne yaron sai ka rasu zai ce ga inda babana ke sallah to daga nan lazumin wannan wannan shi ne gidan babana an gane yayi sai ya zama to zuwan ka sallan sai ya tallata ma yaron masallacin daga baya sai yaron ya amshi gidan, ko kai ka tallata mai so da mafi alkhairi in dai ga maballanta ahlus sunna ayi sallah ba ta ahlus sunna in ba su hada sallah ba ayi hakuri shi ya alkhairi insha Allah na'am to na eh hmm wanda suka ci kuma suna kira wanda ya zama to dabi'an shi ne ya kai ta kiran sallah har Allah ya dauki ran shi su za su zama aqwalu nas a anaka yawmul qiyama eh wa alaikum assalam ba dole bane tsawaita wannan shi ma ya faɗa ya ce a tsawaita amma ba dole bane a ah. ai a cikin sura salatin nabi na albani ai yayi magana akan halaccin mutum yayi sallah da fatiha kawai sallan raka kai shi da fatiha kawai ya halatta shi tsawaitawa wani ƙarin falala ne an gani an ce za a nemi taimako yan uwa za su zagaya su nemi taimako kamar yadda aka saba ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbiru aqdamakum